العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة عشرين دقيقة وتنشاء شكرة 1439 دترا هجرية ونشيني داتي dace da شكرا تا دبو بيو دبو ta 2018 miladiya muna darasi na arba'in a cikin karatun wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratin rasul na ibn kasir rahimahullahu ta'ala a yau da taimakon allah ta'ala za mu tashi ne akan غزوة بني المصطلق غزوة ملشي وغذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلف من خزاءة في شعبان من السنة السادسة وقيل كانت في شعبان سنة خمس والأول أسف وهو قول ابن إسحاق وغيره واستعمل المدينة أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي فأغار عليهم وهم غارون على ماء لهم يسمى المريسية وهو من ناهية قديد إلى الساحل فقتل من قتل منهم وسبى النساء وذرية وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت وكان من السبي جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ملك بني المصطلق وقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماس فكاتبها فعدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها فصارت أم المؤمنين فأعتق المسلمون بسبب ذلك مئة بيت من بني المصطلق قد أسلموا وفي مرجئه صلى الله عليه وسلم قال الخبيب عبد الله بن أبي قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يؤرض برسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عبد الله بن أبي معتذرا ويحلف ما قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين ما يتي yakin banil mustalik to su wane ne banil mustalik banil mustalik wasu ƙabila ne daga huza, shi yasa ce min huza? al ɗin ɗin sunan kakansu ne kamar babban gida ne da zuri'a da yawa sai a ce 'ya'yan wani a rinka faɗin sunan kakansu shahararre wanda an san shi su al ɗin ɗin sunan kakan su wannan ƙabila ɗin ne ko jama'a asalin sunansa juzaima ibn sa'ad ibn amr ibn rabi'a ibn harisa ibn amr ibn amir um, ma'u shams ma'u ake cewa to kenan yanzu mun gane banil mustalib <clears throat> sunan kakansu ne aka danganta su da shi ita ku khuza'a ɗin malamai sun yi saɓani wasu suka ce ƙabila ce adnaniya wasu kuma suka ce a ƙabila ce ƙahtaniya yamaniya amma dai da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa kabila ce qahtaniya yamaniya ma'ana mutanen yaman ne malamai sun yi saɓani yaushe aka yi wannan yakin don shi ma anan ibn kasir zai kawo yaushe aka yi wannan yaƙi din akwai maganganu kamar haka wasu ce a shekara ta shida aka yi wannan yaƙin bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamul maghazi ibn ishaq Allah ya masa rahama ya faɗa da kuma khalifa ibn khayyat da ibn jarir tabari da su ibn hazm Allah ya masa rahama da ibn abdulbar annumari da abil arabi ibn al-arabi da ibn al-asir haddasa ibn khaldun dukkansu sun tafi akan shekara ta shida bayan hijirar annabi aka yi wannan yaƙi ku riƙe wannan don za mu tattauna a kansu a gabaya suka ce a watan sha'aban ne shekara ta shida bayan hijirar manzon Allah sassan watan sha'aban wasu kuma suka ce a'a a watan sha'aban ne amma a shekara ta hudu watan sha'ban shekara ta hudu wannan shine ra'ayin al-mas'udi da ibn al-arabi al-maliki ba maliki wasu kuma suka tafi akan cewa a watan sha'ban ne amma a shekara ta biyar kenan dai dai an yi ittifaki a watan sha'ban akai sha'ban kafin ramadan kenan wasu sun ce wata shekara ta shida wasu ce shekara ta hudu wasu ce shekara ta biyar da yawa daga cikin malamai sun tafi akan shekara ta biyar ne cikinsu akwai musa bin okuba akwai ibnu sa'ad akwai ibnu qutayba akwai albalaziri akwai az akwai ibnu al akwai ibnu hajar a Askalani, da ibnu kasir da muke karanta littafinsa yanzu cikin malaman hadisi akwai al-hadari hadari bak ake ce shi akwai ghazali akwai buti akwai abu shahra da sauransu da yawa daga cikin malamai suna rinjayar da cewa a shekara ta biyar aka yi wannan yaƙi wannan shine ra'ayin <clears throat> malaman sira da magazi kamar yadda da yawa daga cikinsu a cikin littafansu na sira sun yi bayanin ghazwatu bani mustalid a shekara ta biyar aka yi shi sannan kuma a shekara ta hudu wasu malaman suka ce cikin dalilan da suke rinjayar da shekara ta biyar ne suka ce a watan sha'aban shekara ta hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne aka yi ghazwatu badr al-maw'id ghazwatu badr al-maw'id to kenan banil mustalik dole ya zama a wani shekarar ne ba wannan shekarar ba abin da yake karfafa cewa shekara ta biyar ne akwai sa'ad bin mu'az a cikin wannan yaƙi din to kuma ambatansa ya zo a cikin hadisul ifk za mu zo mai magana akan hadisul ifk hadisin nan da mai tsawo da aka yi magana akan sharri dangane da nana Aisha munafukai suka yada cewa ta yi zina Allah kiyaye um, kuma wannan ya zo ne a suka ce fi a aqabi ta bayan musulmi daidai lokacin wato yakin bani musulmi haka imamul bukhari ya faɗa ya ce faɗa sa'ad bin mu'az al-ansari ya ce ya rasulallahi ana a kamin ku? kamar yadda zamu zo mu karanta a nan gudun abin da nake so in masu lura da shi shi ne. wannan yana nuna mana muhimmancin kula da tarihi da gane lokacin da abu kaza ya faru yanzu waɗannan sahabbai ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sun zama malamai sun karantar da almajiransu tabi'ai tabi'ai tabi'ina an zo rubuta tarihin nan an yi ta samun saɓani wasu ce a shekara ta biyar aka yi wasu ce a shekara ta shida wasu ce a shekara ta hudu waɗannan <coughs> suna kula da tarihin abubuwa da suke faruwa kenan aka samu saɓani a cikin maganganun nan to ina ga mu da yau tarihi bai dami wa kula da tarihi dan abu kaɗan za a yi shi mai muhimmanci ko a ƙasarka ko a gidanka ko a kasuwarka ko a waye ɗinka sai ka kasa cina lokacin da aka yi abu yaushe aka yi kaza sai mutum ya kasa riƙewa saboda ba ma kula da shi yanzu misali ɗaya za mu duba duba dai 'ya'yanmu da muke haifansu guda kaza inda za a rutsa ka a ajiye ka a ce ɗanka wani ranar yaushe aka haife shi a wace shekara walla in ba su abu sai ka nemi taimakon uwarsa ga shi ɗanka ne kai kai masa ragon suna a gabanka aka yi an maka murna an yi watakila walima an yi kaza amma walla baka iya riƙewa ba wannan guda ɗaya kenan ballantana biyu ballantana uku ‘ya'yanmu da muke haifa sai dai a ce ai wani yanzu ya kai shekara kaza amma ba lalle bane a iya gane ranar da aka haife shi ko lokacin da <clears throat> watan da aka haife shi watakila da ramadan aka haife shi amma mun manta watakila sallar layya aka haife shi amma mun manta watakila lokacin da aka haife shi a ranar aka yi zaben shugaban ƙasa wani mun manta to ana samun ku daga cikin mata suna iya riƙewa sai dai mutum ya koma date of birth ya duba takardar haihuwan yaron ya gane ya sha karfe shi to kai kanka ma tukunna ƙarewa kai kanka ka faɗi ranar da aka haife ka a watan da aka haife ka iya adadin shekarunka sai dai mutum ya takmin haka ya ce a kai shekara kaza sai dai in ya duba takardar haihuwa takardar haihuwa da wani lokaci ma ba a kan daidai ake yin ta ba kawai kintata ake a faɗa to haka yan waƙa'i wasu abubuwa da suke faruwa sai ka ba ma iya wato riƙe lokacin da abubuwan suke faruwa yan ƙananan abubuwa na kusa-kusa yanzu misali ai an yi gobara a a ɗaya daga cikin kasuwannin nan kasuwar sabon gari ko yawa kaga bai daɗe ba ta yana za tambaye ka a wani wata ne kaga abu ne da ya girgiza ƙasar nan gaba ɗaya wataƙila ma kana cikin wanda ya girgiza a wani wata aka yi gobarar kuma a wace rana ce wataƙila ka iya ɗan daurewa ka ce eh, ai shekarar an kaza ne inda bai daɗe ba wataƙila ai an je an yi ta'addanci a kasuwa cikin kasuwannin nan na yobe aka je aka kakkashe masu sayan shanu aka harbe shanu aka sa wuta aka kwashe wasu aka tafi da su abinda aka yi ta yada aka yi ta buga jarida yaushe ne ne aka yi yaushe ne ne kai? sai ga ba ka ita nawa ba ba don kuma saboda ba ma mai da hankali ga tarihi wani abu mai muhimmanci sai ka ga ya faru ai an tada bom a masallacin sarki a wace shekara ne a wani wata ne kowa ne zai iya riƙe ranar juma'a ne tunda an zo an zo sallah ne to amma yaushe ne ne wani wata ne wallahi sai an sha wahala ai sarkin Kano a duba ya rasu to wacce shekara ne ko a wane wata ne sai gaba ra'ayi tana ba ga sunan dai abubuwa na tarihi to wannan yana nuna mana mu rinka rubutu komi ya faru ka rinka dan rubutawa zai yi amfani matuƙa ƙwarai da gaske kuma ba daɗi a gida mutum ɗanka ya zo ya tambaye ka ya ce baba an ce an yi kaza an yi kaza yaushe ne ne ce wallahi ni ma na manta je ka tambayi mahaifiyarka ba ka riƙewa abinda muke iya riƙewa kawai lissafin kuɗin da ke cikin aljihunmu da wanda muke da shi a cikin akawunt shi kan wannan kullum ana bibiya <clears throat> abu na biyu me dalilin yin wannan yaƙin na banil mustalib malamai suna faɗa cewa ita wannan ƙabilar ta banil mustalib ta himmatu don ta taimaki shawa. Um, ta tallafa wa ƙurashawa ba don komai ba don su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sun yi tarayya da su a lokacin yaƙin Uhud don a yi faɗa da musulmi suna cikin waɗanda aka gayyato aka yi ta faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam to gabar ce ba ta ƙare ba ana ta yi bayan an yi uhud din ba abu na biyu shine wannan ƙabila ta yi ƙarfi ta tare wata hanya daga cikin hanyoyi da ake zuwa makka kamar yadda ana iya samun wasu ƙabilu ko wasu kafirai su je su kafa base a wata hanya da musulmi suke yawan wucewa su kafa gari idan wani abu ya tashi su tsare hanya su ta kashe mutane to wannan shi ma yana daga cikin hikima ta rayuwa idan kuna zaune a ƙasa ko a gari ku rinka lura da suwaye a kan hanya waɗanne ƙabilu ne waɗanne jama'a ce a kan hanya abokanan gaba ne ko masoya ne don in kuka bar abokanan gabanku suka kafa wani gari a wata hanya suka yi ƙarfi daga su sai su to kuma hanyar babbar hanya ce ana wucewa to wata rana sai muku ta ta'adin da ba ku tsammani wannan shine rafkanuwar da ta samu musulmi a Najeriya musamman a arewa gashi su suke dominating ɗin arewa ma'ana su ne suke da rinjaye a arewa amma sun bar kafirai maƙiya Allah masu faɗa da musulunci da musulmai wanda ba sa son hausa fulani sun yi ƙarfi a wasu garurrukan a wasu hanyoyin da duk ranar da wani abu ya faru in suka datse hanya to ba wanda ya wuce sai su yi ta kashe na kashewa su yi ta yanka na yankawa su yi ta ƙone na ƙonewa wadda kamar kwana-kwanan nan ma ya faru a rikicin da aka yi da ƙabilar birom a jihar filato aka yi ta bin hanya ana ta kashe mutane mutum ya taho da iyalinsa da 'ya'yansa zai je wani gari zai je hutu zai je weekend kawai a kwantar da shi a yanka shi a gaban matarsa a yanka matar a kashe 'ya'yan a ƙone motar a zuba su a ciki a ƙone su duk an yi a ƙasar nan bila adadin akwai waɗanda motocin haya ne manya-manyan motoci kawai shi kenan sun zama toka da su da mutanen ciki duk gaba ɗaya duk wannan abu duk bai wuce wata ɗaya ba kuma ba abin da aka yi an kashe banza haka damar Najeriya take in an kashe ka an kashe banza ba abin da za a har sai da ta kai ga ana ta buga waya ana turawa a WhatsApp jama'a dan Allah a haƙura da bin hanyar Filato zuwa Abuja bin hanyar Filato zuwa Gombe bin hanyar Filato zuwa kaza a daina bin wannan hanyar saboda suna ta kashe mutane kuma hakan suka yi waye ya san iya adadin gawakin da suka kashe Allahu alam ba wata hukuma ko ta gwamnatin da za ta bukadu akan wannan Allah ya sauke to su ma waɗannan mutane wannan kabilar um, sai suka zo suka hana musulmi zuwa zuwa makka ko suka hana hanyar kasuwanci ta wuce zuwa makka sai manzo Allah ya ga cewa ba za a basu ba dole a je a gyara hanya a kawar da su a samar da maslaha ga musulmi kuma suka yi ta tara makamai da kayan fada za su ji su yaƙi manzan Allah kawai a sirrance ba a sani ba sai manzan Allah ya samu labari shugabansu shine alharis ibn abi dirar shine yake tara jama'ar kuma shine yake su. manzo Allah da ya ji labari ya ce to saboda waɗannan amuwa guda uku to za a fita ya je ya gamu da su a wani ruwa wani ruwa ne kamar wani kogi da ake ce da shi muraisiya muraisiya ta wajen wani guri da ake ce da shi kudait to nan ne aka je aka yi ta fafatawa to shine nan bari mu ji mai imam ibn kafir ya ce yace wa gaza sallallahu alaihi wasallama bani mustalik min khuza'ata fi sha'ban min as-sanati sadisati ya yaki wannan kabila daga wato kabilar khuza'a a shekara ta shida wasu yace wasu sun ce a sha'ban a shekara ta biyar yace wal awwalu asahu wa huwa qawlu ibn ishaq anan gurin um, Yarin rinjayar da ra'ayin shekara ta shida sannan da za a tafi yakin waye annabi ya bari wakilinsa a madina ne abu zarar rufari abu zarar ne shine dubu bin junada wannan sahabi babban sahabi kuma jarumi wanda yake da ba ni sunan shi yake da ra'ayi akan abin da ya shafi ajiye kuɗi shi bai yadda ya kwana da ko naira ɗaya aljihunsa ba duk abin da ya samu a ranar zai halakar da shi ya ce yana jin tsoron kada Allah ya tashe shi cikin alladina ya kilizuna zahab wal fiddata wala yanfiquna fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim masu tara zinari da azurfa dukiya kuɗi kenan ba sa ciyarwa saboda Allah a musu bishara da azaba mai raɗaɗi a taƙaice dai saboda tsauran ra'ayin Abu zan da fari a cikin sahabbai hijira ya fita ya tafi daji a can ya mutu shi shi kadai sai labari aka kawo ya rasu cikin dabbobinsa ne je kiwo itatsi nono da abin nan har Allah ya kawo masa mutuwa saboda shi yana ganin inda annabi ya bar duniya ya tafi al'amura sun canja kada a taba masa imaninsa Allah ji kan abu zarar wasu suka ce a'a sahabin nan ne numaila ibn abdullahi laisi shi aka saba abu zarar ba amma dai ra'ayi ne guda biyu annabi ya kai musu farmaki su ma a lokacin suna wajen wani ruwa nasu da ake ce da shi almuraisiya fa gara alaihim wa hum gharuna ala ma'in almuraisi a wajen kudait bakin wani ruwa shine as-sahil aka kashe wanda aka kashe a cikinsu sannan aka ribato ribatattun yaƙi da ƙananan yara da mata shine a zurriya a lokacin musulmi shi'ar ɗinsu abinda suke ta maimaita amit amit kalma ce ta nuna babu gudu babu ja da baya sun yadda su mutu akan jihadi don ɗaukaka kalmar Allah to cikin waɗanda aka ribatu ɗin akwai wata mata mai suna juwairiya bintul harith ibn abi dirar sarkin banil mustalik yar gidan sarkin banil mustalik juwairiya bintul harith ta faɗa hannun sabit Ibn qais Ibn shammas ta baha. ya ɗora mata kuɗi ya ce ki je ki nemo kuɗi ki ‘yantar da kanki shi shine mukataba ba ta nemi kuɗi ta bayar in ta ba da wannan kuɗin ta zama ‘yantacciyar ya dama haka ake in kana da bawa sai ka ce in ka biya dubu ɗari da hamsin a shekaran nan to ka zama cikakken ɗa to ita ma wannan haka aka yi da aka same ta mai gidanta kenan wanda ta faɗa hannunsa ya ce ta je ta biya wannan kuɗi ta zama ya to shi ne manzan Allah ya biya mata ya aure ta za mu zo mai bayani ya aka yi ya biya mata mai shi ne sai ta zama ummul mu'minin ta dalilinta fa'ataqal na bi sababi zalika mi'ata baitin min bani mustaliq wa qad aslamu annabi ya biya mata ya aure ta ya ta wannan yasa dukkan matan da aka da bayin da aka kamo na kabilar tun tunda yar kabila ce sabai suka ce a ah, yaya za mu yi kuwa mu riƙe dangin matan annabi dangin matar annabi a matsayin bayi alhali annabi ya yanta ya yanta yar kabilar har ta zama matarsa kuma duk ku tafi mun yanta ku duk suka musulunta kaga hikima kenan ta annabi ya aure ta kuma yar sarkin garin ce da ya aure ta ya yanta ta sai sauran sabu suke ganin ai bai kamata su ci gaba da riƙe ƴan uwan matar annabi a matsayin bayi ba sai duk suka musulunta <clears throat> sannan kuma alhamdulillah <clears throat> aka yanta su to a wannan yakin ne dai <clears throat> lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo <clears throat> yana dawowa <clears throat> sai wannan aduwillahi khabith makiyin Allah kazamin mutum <clears throat> Abdullahi ibn Ubay ibn Salul munafiki shugaban munafikai bai ji daɗi ba saboda an je yaƙi an ci nasara akan kafirai ashe abin yana damun su amma kuma ina cikin musulmi ku ji wannan abun mala namun shi munafiki haka yake yana da rigar ku yana da hula irin taku yana cikin ku amma duk abin da za a samu na cin nasara to bai so sai ya rugurguje shi kuma sai ya bi hanyar da zai yi munafurci ya kawo ci baya a cikin tafiya duk wanda in musulunci ya ci gaba akan wani abu ko musulmi suka samu nasara akan wani abu yana jin bacin rai da damuwa to ya je watsa kansa ruwa kafin ya fara konewa alamar munafurci ne ka ji baka san addini yana ci gaba amma a karya musulmi a illa wa musulmi san baka damu ba wannan akwai hadari kasan wani yana munafurcin ma bai san yana yi ba yana cikin tsundum ɗabi'unsa gaba ɗaya na munafukai ne amma shi mai ma bai san da haka ba saboda baya karatu baya zama wajen karatu baya saurara Allah kiyaye mu to shi wannan makiyin Allah shine yake cewa tab ai kullu in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azm minha al idan muka dawo madina masu ɗaukaka sai sun fidda kaskantattu yana nufin manzon Allah da sahabbansa su ne kaskantattu musulmi wai 'yan asalin madina karfafa kafiran cikin madina sai sun kori su annabi yu'arridu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana bijirar da zancen nan yana nufin annabi ne yanayi masa habaici ai bari dai mu koma masu kaza masu ƙarfi za su yi maganin raunana ma'ana musulmi masu rauni ne annabi mai rauni ne ka duba fa 'yan uwana wannan fa a tare da shi ake kuma abla ibn ubay ibn salul a sahun farko yake sallah a masallaci ranar juma'a zai zo har bayani yake yana jama'a a bi annabi fa kwarai kuwa ce ku bi manzon Allah ku bi shi amma wallahi in ya koma sai ya je samu kafirai yan uwansa a Madina ya ce ai na gama da su ai akwai mutanen da za suna da irin wannan ɗabi'ar yanzu zai zo shige ka ku rinka gane irin waɗannan abu za su taimaka muku a rayuwa ka gane waye naka na gaskiya waye dariya yake maka cikinsa wuta ne i wallahi wallahi malam haka abin yake ba wai sai akan addini ba a rayuwa ma yau da gobe akwai wanda wallahi za ku haɗu shi <laughs> yana ma dariya ya kokari ya himma amma sa wuta ce baya son ka dole ka fahimci wannan bai kamata mutum ya rinka rayuwa da baya lissafi ba ko baka ɗauki mataki ba a ranka ka san wane na wane wane ba nawa bane yanzu wani ya zo a gaban ka kullum zai ta faɗin maganganu na alheri akan ka kaza ya ce kaza ya ce kaza amma in ya koma gefe kuma diga yake sa yana sare ka ko a wajen aiki ko a kasuwa kuma kana iya samu hatta a cikin gidanka hatta a cikin gidanka akwai wanda wallahi za ka gabata sa a gidanka gashi dai gidan a ƙarƙashin ka yake kai kake kula da shi kake kaza to haka rayuwa take idan mutum a gidansa ya samu matsala to ka gaba mamaki in a waje ya samu to amma shi daɗin ciwo idan ka san shi kana da labarinsa in ya same ka to bai fiye gigi ka sosai ba daman ka san akwai kaza to matsalar shine mutum ya zauna bai yi lissafi ba in wani ya zo ya yanka masa wani abu duk sai ya tayar masa da hankali amma in ka sani sai ka ce ba komai rayuwa ce ba komai rayuwa ce sau nawa za a je a haɗa kai da ɗanka a zo a kashe ka a ɗebe kuɗinka a raba da shi sau nawa za a haɗa kai da amininka wadda yake naka ne a zo yi kaza-ayi kaza-ayi kaza-ayi kaza ai kaza ai kaza ai kaza duk inda kaga aka yi ta'addanci wani ko aka yi masu an yi amfani da wani na kusa da shi duk inda aka shiga gidan wani aka masa barna to an yi amfani da ya makocinsa ya abokinsa ya wani da ya san shi haka ake yi to dole ne mu rinka fahimtar wannan annabi labarin nan ya zo masa ya ce yanzu wannan mutumin shi ne yake faɗin wannan akan mu zaid bin arqam shi ya ga annabi shi wallahi sai na ga manzon Allah har zaka ce wai za wai za a fitar da wai wai masu ƙarfi za su fidda kaskantattu kana nufin annabi ne kaskantacce la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal sai Allah ya mai da martani yace walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun ko la ya yace ai Allah ke da izza Allah ke da izza shi ke da daukaka manzan Allah shi ke da izza shi ke da daukaka amma munafikai su ne ba su sani ba ko ba su da fahimta to ka duba wannan annabi kansa manzan Allah kansa ya gama da wannan to ina ga kai ina ga shi ina ga wani ya ji labarin annabi ya samu labarin munafircin da wai sai zo yana bada annabi hanzari yana wallahi tallahi na rantsi da Allah ni ban faɗa ba to haka munafiki yake dama zai iya rantsi maka da komai haka munafiki yake karka yi tsammanin wai wannan rantsuwa billahi alazim la ilaha illa huwa na rantsi da Allah alqur'ani kaza kai ne da kake da imani kake jin nauyin yin rantsuwar amma munafiki yadda kaga shan ruwa haka rantsuwar take akan shi kwanan nan ake ban labari wani mutum ya je yanka wata tsiya aka zo ana bincike ana cewa waye waye ya ce in shi idan shi ya yi wannan abu kada Allah ya ba shi ikon tashi a nan, kai yanzu in ya gaya ma wannan ya ka yi da shi idan ni ne wannan abin Allah ya hana ni duk abin da nake so duniya da lahira wallahi haka ya bude baki faɗa in mm, kowa mm, ne yana faɗa wannan magana kowa ya shiru kuma bincike zo kuma shi ɗin shi ne shi ɗin shi ya yi abin kuma dole ya zo ya tabbatar shi ya yi ɗin za ka yi ta rantsuwa amma akwai abin da zai zo fact ne gaskiya ne to alamar munafiki rantsuwa akan karya, ko yaronka ne ka fahimci yana da wannan ɗabi'ar bini bini zai ce wallahi tallahi kaza ka ce kai ba na son rantsuwa ka faɗi magana kudu banda magana rantsuwa idan ya ginu akan wallahi tallahi ne ban yi kaza ba ya tashi har ya girma to duk yadda zai zo yanka abu mai sauki ne zai ce wallahi tallahi akan kaza din kuma ƙarya yake haka baka taimake shi ba rantsuwa ya zo yana yi da ya zo yana karin tsaron tsansa da annabi ya san ɗabi'ar munafikai fasakata an fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kawai annabi ya shiru bai ce mai komai ba bai ce eh na yadda ba bai ce ban yadda ba kawai ya banza da shi ya gama rantsuwa tsansa a gaban annabi annabi da ya shiru bai ce mai komai ba tunda ya san munafiki ne sahabbai ai sun gaya masu ce yaya za a yi a bar munafukai suna cikin kuma an gane su ba za a kakkashe su ba ce a a a a hatta la yuqal kar a zo a rinka cewa inna muhammadan a sababu makiya za su zo tunda ana ganin mu tare muna sallah a masallaci guda muna tafiya yaƙi muna kaza za a je aika yada a ce ai yanzu Muhammad ya dawo ma yana kashe sahabbansa wannan abin da ya faru jama'a shine dalilin saukan suratul munafiqun idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kaji dan Allah da ayatu idan munafikai suka zo wajenka sai su ce mu mun shaida cewa kai dinnan manzon Allah ne nashhadu innaka la rasulullah nashhadu mun shaida ko sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu ai ko su faɗa ko ba su faɗa ba ai Allah ya san kai cewa kai manzon sa ne sai sake dawowa sai ce wallahu yashhadu to su kuma a gaya mu cewa Allah ya shaida cewa innal munafiqina lakadibun munafikai makaryata ne malam duk inda kaga munafiki makaryata ne makaryaci ne haka qur'ani yace innal munafiqina humul kadhibun lalle munafikai makaryata ne in dai wani yana munafurci to daman dalilin yin munafurcin ƙarya yanzu zai iya yanka ƙarya don ya biya buƙatarsa ittakhadhu aymanahum jumlatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun ga shegiyar rantsuwa Allah ce sun riƙi rantsuwarsu garkuwa ne don su toshe hanyar Allah su yi ta rantsewa akan ƙarya junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun haka Allah ya ta bayani ya ta bayani har ƙarshen sura nan duka akan wannan dalili za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala yanzu bari mu ji tafsilin abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya ji labarin waɗannan mutane sun shirya suna ta yin tanadi na kayan faɗa za su je su yaƙe shi bayan wancan tsayar fada suka yi tsare musulmi da suke yi tsare hanya da suke yi da ƙarfi da suka samu da tara makamai to shine annabi ya tura wani mutum da ake ce da shi buraidata ibn al-aslami ya ce ka je ka jiyo mana labarinsu shin wannan abin da ake faɗa ɗin gaskiya ne yaya suke yanzu ka je ka dubo su leƙen asiri kenan leƙen asiri a musulunci ya halatta duk lokacin da aka ce wane ba kwa shiri da shi abokin gabanka ne faɗa yake da kai to ka rinka lura da motsinsa shige da ficensa don kada ya zo maka illar da baka shirya ba wannan ba laifi bane a ai jiya an ga wani ya zo ya wuce ta kofar gidan nan kuma kai ka san ba kwa shiri da shi karfe nawa ya zo wucewa kaza to da ya zo ina ya je ne ai an ga ya tsaya a kofar gidan nan shi da wani ya zo yana da wannan to ka bi ka bincika ka binciki labarinsa me ya haɗa shi da wane me ya kawo wane ya aka yi kaza duk lokacin da aka ga mugu yana zuwa wuri to sai a bi shi yanzu akwai an yaran da aka sani barayi ne sanannun barayi ne a anguwan nan suna zuwa mana nan masallacin ana ɗauke-ɗauke muka gano su sai aka yi same su aka yi musu magana aka ce to ku daina zuwa nan ku daina zuwa in ba ka ba kuma za ku gamu da tashin hankali ku tsare mutuncin ku nesa wanda za su zo a haɗa baki da su su saci mashin su saci takalma mutane a haɗa baki da su a saci mota a haɗa waye suka ɗauke kafa kuma aka samu sauƙin abu amma da za ka zuba ido kana ganin ka yana tare da kai ba za ka yi magana ba ba za ka ɗau mataki ba wani an ce ɓarawo ne kana ganin sai yana zirga-zirga a wajen motarka shi kenan sai kai shiru ka ce ai ba komai Allah zai kiyaye a'a magana za ka ce ina fa kallon kana zuwa gurin nan ka daina zuwa nan don wani abu ya biyo baya kai zan kama haka ake yi irin wannan zama wai wai a ai to ai al'amura ne kaza kaza mutane sai a hankali a a duk abin da zai cutar da kai kada ka yi shiru ka bi hanyar da za ka bi ka tsare kanka da mutuncin kanka wannan addini ne kuma wannan mutunci ne neman labari kuma akan abin da zaka kare kanka yana da kyau yanzu misalin an ce mana za a kawo mana za a zo a yi mana barna ai ana tsammanin suwa ne za su yi barna ba laifi ba ne sai mu tura inda suwa ne suke mu ji yaya haka ne yaya suke ya kame kamen su eh ai an ga take take suna shirin za su zo su yi barna sai mu kare kanmu haka ake yi shine manzo Allah ya je a nemo labari a bincika yaya ya tafi wannan mutumin mai hikima buraida ibn husayb ko hasib al-aslami da ya sai je musu da wata fuskar cewa shi ya zo ne ma ya taimaka musu ya je musu tunda ba zai yi shiga cikinsu kai tsaye ba ya je ne da taimaka musu da ya je kuma Allah da hikimarsa sai ya gane ga shi dai suna nan suna shiri suna kimtsin za su zo su faɗa da annabin nan yayi maza maza ya dawo wurin manzo Allah ce ya rasulullahi maganar da ake faɗa mutanen nan lalle suna shirin faɗa da kai <clears throat> ranar litinin a watan sha'ban shekara ta biyar <clears throat> a wani ra'ayi cikin ra'ayikan malamai <clears throat> manzo Allah ya fita daga Madina ya samu mutum 700 cikin sahabbai mayaka bakwai. haka zo a cikin tarihul islam ya ce to a zo a ciki ya samu kuma waɗanda suke kan doki suka iya fada a kan doki mutum talatin ya ce mu tafi banil musalik kafin su zo mana gwanda mu je musu ba hikima ba ne ka bari a zo a ritsa ka a gida wanda ka fita daga gidan ka tari wanda zai zo ya tare kan ka tare shi a hanya shine hikima gobara in ta zo ba cewa za ka yi barin bari sai ta zo gidana in ta fara ce in kashe ta ba a'a tun tana gidan makocin ka sai ka je ka taimaka masa a kashe ta kata zo gidanka ai ana shirin za a cutar da kai to kafin a cutar da kai din je ka kai kokari ka datse hanyar ina fatan muna fahimta annabi ya tura ya ce su tafi suka tafi gaba daya ya san cewa su waɗannan kafirai sun yi tarayya da sauran kafirai wajen yaƙarsa a yaƙin Uhud shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fahimci cewa suna haɗa kayan faɗa don su yi faɗa da shi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai musu farmaki ya tarar da su suna wani ruwa wannan ruwan nasu na Muraisiya kawai ya kai musu farmaki suna can bakin ruwansu da dabbobinsu da waye da waye da sauransu suna shayar da dabbobinsu ruwa ana ta harka kawai sai dai suka ji suka ji an kai musu farmaki kawo kawo kibiyoyi sai gudu Allah ya taimaka suna gafale kenan ba su shirya ba sun tara makamin a gida kafin su ɗebo makamin su zo su faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ritsa su sun tafi can bakin ruwa namu suna yin wannan taron su fita gaba ɗaya haka ya je ritsa su aka kakkashe na kashewa masu gudu suka gudu matansu kuma a cikin gari da yayansu duk aka bi aka je aka ribato su to a ranar ne aka samu wannan juwairiya bintul haris ibn abi zirar wannan juwairiya bintul haris mata annabi ce za ka ji cikin matan manzan Allah akwai jiwairiya bintul hari ibnu abi zirar to ita yar wannan banil mustalik ɗin ne so a wannan yaƙin da aka je din ne aka samo ta shine har annabi ya aure ta ta shiga cikin layin matan annabi to yaya yaya yaya abin ya faru manzo Allah an dawo ya rarraba bayi da aka kakkamo a wannan yaƙi? a cikinsu akwai wannan juwairiya bintul harith wannan mata ta zama albarka akan mutanenta kaga musulunci ko da ba tana cikin kafirci da tana cikin masu fada da annabi da iyayenta da ƴan uwanta da komai Nana Aisha ta ruwaito take cewa abin da ya faru shine um manzo Allah ya raba bayi na banin musulmi juwairiya ta fada hannun wani mutum mai suna alharis ayyau afon sabit ibn qais ibn shammas ta fada hannunsa ko kuma ɗan gidan baffansa shine aka ce ta je ta biya kuɗi ta yanta kanta juwairiya Binta al-harith wato mace ce wacce ta kai matuka wajen kyau shi sa ita kanta na na aisha take cewa hulwatun mallaha in balarabe ce hulwa mallaha mana iyaka kyakkyawar mace ce yar gidan sarki ce dama na na aisha ce duk wanda iga wannan matar wallahi sai ya tsaya ya yi wani tunani a zuciyarsa a kanta ba zai yi ba ne kawai ka ganta wannan matar ba ka ji wani abu a ranka ba zai yi ba ta ta kuma a wancan lokacin kafira to yanzu an ribato ta wallahi wannan mata akar maka lahu ba a cikin rabon annabi take ba annabi ya biya ba bayar an raba bai waiwaice ta ba bayan an sa ta a hannun wanda aka sa ta sai ya dora mata kuɗi ya ce ki je ki aiki ki kawo kuɗi ki zama ya kawai sai ta ce kai bari ta je gurin manzan Allah mun sallallahu alaihi wa alihi sallama ta nemi taimakonsa tunda ta ga mai taimako ne an je an yaƙo su an ɗebo danginta da 'yan uwanta bari ta je gidansa ta nemi taimako ta je ta samu annabi a dan ta nemi taimakonsa ya na aisha take cewa wallahi tun da na ga matan nan ta shigo gidan nan na ji ba daɗi raina ya ɓaci na ce in ba sa aka yi ba wani abu sai ya biyo baya me ya kawo ta gidan nan ka duba mata ka ga mata ko aisha kake nan. to sai hakuri haka suke sai hakuri. kishi me yaji ta ce wallahi ma huwa an ra'aituha ala babi hujrati fa karhituha ina ganin ta sai na gaba na santa saboda na san za ta yi min ta'addanci za ta yi min illa ka duba fa <laughs> ta ce ba na santa so karka ji mamaki don mace ta ce wai ta tsani kishiyarta wannan mata annabi ce a hannun annabi take amma me yasa ta ce ba ta son wannan baiwa Allah saboda ita tana ganin za ta shigo ta mata illa illa me illa su a wajensu kawai inda an auri mijinka an cuce ka haka take faɗa yawa mata ai babu illa irin wata ta zo ta auren maka miji ai babu makiya a duniya irin kishiya haka suke faɗa sai dai ku ta faɗa ku ku gama aikin banza ne magana ku ba ta da ƙarfi ta ce kuma wallahi na ji a raina annabi yana ganinta watakila ko da da aka je yakin bai ganta ba ko kaza kaza manzo Allah yana ganinta sai ya sai ya ga abin da na faɗa din nan na cewa mutum sai ya ji wani abaransa sai ta shiga wurin manzo Allah san da ya rasulullah ni ne juwariya bintul harith ibn abi zirar sayyidatu sayyidu qaumi babana shine shugaban wannan jama'a da aka je aka yaka tace wa qad asabani min albala ma lam yakhfa alaik bala'i ya same ni wanda bai buya gare ka ba kai ka sani bala'in shine ina cikin wanda aka kamo ni cikin ribatattun yaki kuma an raba ni na fada hannun sabit ibn qais ibn shammas to shine sai ya rubuta mun kuɗi yace in je in nemo in biya dan in samu yanci faji'tuka asta'inuka ala kitabati nazo wurinka ina neman taimakon ka akan wannan kuɗi da aka dora mu aka ce na biya na zama ya ina neman agajin ka. yi shiru sai manzo Allah yake ce da ita to kina son wani abu wanda yafi wannan alheri ba wai a biya miki kuɗin ba bayan biya miki kuɗin kina son abin da ya fi shi alheri ta ce meye wannan abin ko ya rasulallah sai annabi ya ce da ita أقضي anki كتابتك ko kitabaki wa atazawwajuki zan biya miki kuɗin kin ga kin zama ya sannan ba zan barki haka ba zan kuma aure saboda ita a lokacin a tunaninta ai ba zai yi annabi a aure ta ba ta fito daga cikin kafirci babanta ma shine shugaban kafiran waye waye da ita kawai ta zama neman taimako ne kawai dai a bata zai ta zama ya dai ta zama samu yanci har Allah ya sa wani ya ganta aure ta tunda in dai ta biya wannan kuɗin ta fita daga hannun mai gidan nata yace sai in sai in baki sai in biya miki sai aure ki yanzu anan gurin ina so ku lura da wani abu guda kaga take ta zo ta yi wannan magana take annabi ya gaya mata ya je ya tara matansa yana neman shawarar su ah? ko ya je ya nemi izinin matarsa wai sai a ce wani za ka yi aure wai sai ka je wai mata ka ba ka izini mata wannan zamanin za su ba ka izini ka yi aure ai bai nemi izini na ba kawai sai dai nijina na to don me zai nemi izinin ki ke kuma a me kan harkar dai zai aure a me a kike ba ki da yancin kar mutum ya nemi wani shugabancin da ba shi da shi ka nemi wani karfi da baka da shi wai a ce ai ai ai ya dole ne sai ka nemi izinin ta in ta amince sai ta amince wannan magana fa ina ga muku abun tausayi abun mamaki wai har malamai wasu malamai haka suke faɗa wai sai ka nemi izinin ta to in tace baraka ga fa Allah ya ce kai fanki huma dabala kum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba Allah ya bada izini amma yanzu an ce sai ka je gurin matarka ta baka izini muna jiran mu ga wannan mata mai ba mata da za ta ba da izini mijinta ya ƙara mata aure ban ce babu ba amma dai ba su yawa in ku da haka ne da matan nan duk suna kan titi tunda ba haramun yayi ba ba laifi yayi ba alheri ne matansa guda nawa a lokacin a take suka yi magana ya ce zan aure ki kuma hakan aka yi tuntunin wannan sunna dai in ka ga zaka jarraba ta bismillah in ka ga za ta jaro in ko ba za ta yi baka je ka lallaba Allah ya ba da sa'a nan a lallaba <laughs> ku gane Ta ke ce mata kina son wani abu wanda yake mai alheri ne Ya fi wannan tace Ya ce, sai in biya kuma aure ki baya tunanin za a yi masa gore kuma baya tunanin wancan ranta zai ɓace saboda ya ƙara aure bai wannan a yi haƙuri na san wannan maganar mata ba su ji daɗin ta ba kuma ba su san ba kuma su yarda da ita ba amma dai haka take ko da daɗi ko babu daɗi haka take sai dai a yi haƙuri ta ce na'am ya rasulallah qad fa'altu na yarda take manzo Allah ya ce to ga kuɗin aje a biya an biya ta zama ya yace kuma shi kenan a zo a yi aure sai labari ya wa mutane ai kaza kaza mata ta je ta yada ta ta faɗa ce ai kaza ai kaza ai kaza labari zai yi yadu ai manzon Allah ya auri Juwairiya bint al-Harith shikenan to anan in tambaye ku kun ji an yi taron ɗaurin aure karatu fa muke kun ji an yi gayya an yi taro to ya halatta mutum ya ɗaura aure ko bai tara mutane ba idan ka kira waliyi waliyinta waliyinka ko kai kai ka zama waliyin kanka ka je wajen waliyinta ya baka a samu shaida mutum ɗaya biyu ya isa mutum uku lafiyayyu hudu in sun ɗaura aure ya ɗauri kyamau. ko ba kashe kuɗin invitation ba ko ba ka je kai ta gayyata a rediyo ba ko ba yi ta kaza kaza ba ina ta faɗa ina maimaita a karatu haka za mu yi ta faɗa ba a jin daɗi saboda mun mai da ɗaurin auren nan ya zama abu na alfahari alfahari kashe kuɗi a invitation wannan kuɗin watakila ya isa ya biya wa wani talaka kaza a ta faɗa a rediyo a tattoshe wa mutane hanya a ta kashe kuɗi a ta kaza a ta kaza a ta gayyato masu kaza masu maiko wani ma da ya zo fitowa ma da ya taho har da escort aka rako shi kuma mutum ne lokal mutum karka ɗauka wani ne na daban haka yanzu ake in mutum ya kai yaburin ƙasa sai a taro 'yan sanda da mufon da waye-waye za a taho ɗaurin aure kenan an gama haɗuwa ba zai zo da wuri ba sai da ƙarshe zai zo an gama haɗuwa a rako shi a biyo shi saboda kuɗi miliyoyin kuɗi yake kashe a kan dalilin ɗaurin aure kawai da faci ku sauƙaƙa wa kanku abin da Allah ya sauƙaƙa muku duk abin da ba dole ba ne ka yi shi a rayuwa ka rinka duba maslaha to amma wannan masifa ce da ta shafi kowa duka kowa da kowa sai wanda Allah ya kubuta gani yake in bai yi ba bai ba dole sai ya nuna shi waye a wannan ɗaurin auren ne zai nuna ni ni wane ne ina da mutane mutane sai bayan ka mutu za a san kana da mutane aka ramu kalla ranar da ka mutu ka kwanta aka zo za a binne ka to nan ne za a gane kana da mutane ko ba ka da shi warai da gaske ku yi haƙuri fa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kurin ya aure ta an gama sabbai suna ji annabi ya aure riya, an aure riya. suka ce to duk bayin da muka ɗauko ga baki ɗayansu duka mun yanta su ba za mu taɓa riƙe dangin annabi dangin matar annabi mu riƙe su a matsayin bayi ba ba za mu taɓa yi ba sam sam sam ba za mu yi ba kawai aka yi ta yanta su aka yi ta yanta su aka yi ta yanta su yanzu ka duba ta dalilin auren nan da manzon Allah kurin yayi dubu mutane nawa suka samu yanci suka samu freedom kuma ƙabilun ‘yan uwanta danginta a can suke ta musulunta kuma an aure wance an aure ta kaga annabi yake da hikima ta dabara bai kyamace ta cewa kafira ce a'a duk da ta musulunta a'a ai musulunta ta yi ai yar gidan ma shugaban kafirai babanta ma shugaban kafirai ne wane ne wane ne ya kyamace ta ba jiya mun karanta da ku a khaibar ga wannan yar khaibar safiya binti huyay ibn akhtab huyay ibn akhtab nan ba yahude ne babban ba yahude a kaibar cikin masu fada da annabi shi ma aka zo aka ɗauko yarsa aka kama ta cikin ribatattun yaƙi annabi ya aure ta haka ya muka daɗa karanta abu sufyan ramla binti abi sufyan kaga yar gidan abu sufyan ne mai fada ne da annabi amma haka dukkan su kuma iyayen suna cikin kafirai annabi ya aure ta so ɗabi'a da muke da shi a'a ina kyamar ba zan aure ta ba ai musulunta ta ai kabila ce ai wa a'a wannan ba addini ne duk mutumin da ya kalmar shahada ce, la ilaha illallah to ba a duba bayan abin da yake idan yanzu a zamani ne a je a mata test a gwada ta ba ta da ciwo ba ta da cuta shikenan a duba girman musuluncin kada a ce an yan arna ce ai kaza kaza ne ai kaza kaza ne duk da ɗabi'unmu ne haka ɗan adam Allah ya ce yakan wani lokaci yakan aibanta dan uwansa akan wani laifi da yayi a da ita kawanta wannan Safiya bintu Huyay Ibin Akhtab ɗin, ai mun karanta da ku a gidanta wata rana mata Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai suka zo ana magana suka suka suke aibanta ta ki da Allah gafara babanta ma ba ne a gidan Annabi yar gidan Yahudawa kullum sai ita kuka yarinya ce karama ita kuma sabon aure ita kuma bata daɗe da yin aure ba aka je yaƙi aka kashe mijinta a kaibar aka kamo ta sahabbai dan sun ga yanda take da halin da take ciki suka ce kai wannan a barwa annabi ita aka barwa manzon Allah ya karba ya aure ta ta zo tana cewa ya rasulullahi ga matanka suna aibanta ni wai babana ba yahude sai ce ki je ki ga musu duk cikin ku gaba ɗaya wace ce babanta annabi babbanta annabi waye take da dangi asalinta annabawa ne ki je ki ce da su ke asalinki daga annaban Musa da Haruna ne babanki da annabinki ne babanki da bafanki ne Musa da Haruna ta je ta ce to kun ce min yar ba Yahudi to ina shaida muku duk cikin kuwa ya suke da tsatsan annabi ni annabawa biyu daga cikinsu na fito su waye Musa da Haruna waye faɗa sai annabi ne ya faɗa an gaya mu shiru daga nan ba sake ba sake yankanta ba yasa kai ma nan gaba in an soke wata ka koya mata zai ka ce sun ce kaza ki ce to kuma kaza za ka amma amma kar ki ce ni na faɗa <laughs> to ai ba zai iya bane ba boye gwanda a bashi hanya kar ya zo yi masa illa to Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tantama harshe Allah ya yafe mana insha Allah in mun sati ne zuwa za mu karanta hadisul ifki da kuma abin da wannan munafikin yayi Abdullah bin Ubay ibn Salul باذن الله تعالى وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته